wasu kusoshin jam'iyyar ne dai da ke tare da bangaren su mutanen yako nuhu ribado injina markus gundir da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya babacir david lawal su suka garzaya abuja domin mika kukansu na a sauke shugabannin jam'iyyar na jihar biyu bayan kalaman da shugaban jam'iyyar ibrahim bilal ya yi na cewa su fa suna tare da gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrila a zaben gwamna da ke tafiye, to ko me ya zafi haka da yan majalisar ke wannan barazana a yanzu mista adamu kamale dan majalisar wakilai ne ya ce mudin da uwar jam'iyyar ta rusa shugabannin jam'iyyar to fa labuda za su sauya sheka su da sauran magoya bayan gwamnan zuwa wata jam'iyya. bisa ga yanda abubuwan suka kasance wani ya tashi don so zuciya ko don so kanshi ya ce a rusar da jam'iyya na APC na Adamawa ba daidai ba ne, mm. kuma mu bamu goye baya ba kuma banda haka din mu muna ganin cin fiska ne a bisa ga gwamnan because yanzu wani ya ce zai ci ma gwamnan fiska gaskiya yana ci mana fiska mu dukkan mutane adamawa kuma ba za mu yarda ba idan in har ma wani zai tunani zai rusa da jami'ar APC wallahi ina ga maka mu ba za mu yi wata wata ba za mu iya dauki decision mu ma za mu bar jami'ar APC don ba mu gan wani laifin da shugabannin jami'an nan suka yi ba ba mu gan laifin da shi gwamnan ya yi ba ba mu gan kuma dalilin da ya sa yau wani zai tashi ya ce wai don so rai ko don mutum daya ko biyu ko ko don kana kusa da shi shugaban kasa fiye da wani a zo a ce wai lalle sai a rusa da jam'iyya don a baka jam'iyya wannan zamanin ya wuce demokradiya to sai dai kuma su ma yan daya bangaren sun ko na dalilan su na neman a rusa shugabannin jam'iyyar a yanzu Aminu Abdullahi Gambagoy da ke ma tare da bangaren Sunuhu Ribado ya ko na dalilan su na garzayawa Abuja. shugabannin jam'iyya na jihar Adamawa saboda mun kula cewa ba masu adalci bane kuma ba za su yi adalci ba abin da zai baka mamaki shugabannin jam'iya su ne iyayen jam'iyya da a kowane irin matakai ake so su yi wa waɗanda suke jagoranci adalci amma lokacin da aka nuno shugaban al'umma a dandamalin taro yana kirari ma mutum ɗaya bayan alhalin akwai mutane da yawa da suka yanki fom domin tsayawa wannan takara kaga wannan dalili ya nuna cewa waɗannan ba adilai ba ne waɗannan ba iyayen jam'iyya ne na ƙwarai ba domin iyayen jam'iyya na kwarai su ne wadda za su rungumi. Wannan takaddamar da na ko zuwa ne yayin da ma shugabannin jam'iyyar ta APC ke lashe aman da suka yi tun farko inda suka fitar da wata sanarwar gaggawa domin kofa ya ce matsayin su game da yan takarar gwamna a yanzu. Honorable Muhammad Abdullahi shine kakakin jam'iyyar a jihar ya ko bayyana sabon matsayin da suka dauka a yanzu. Shugabannin jam'iyya sun yaba masa bisa ga wannan namijin kokarin da ya yi a matsayinsa shi his excellency dan takara wanda ya zo neman wadi na biyu kenan shugabannin jam'iyya sun yaba masa da wannan bisa wannan namijin kokarin da ya yi wajen wayannan ayyuka da ya shimfida a nan an gani bisa ga namijin kokarin da ya yi zai iya cin zaɓe idan har ya samu dama ya haye zaɓen fidda goni na cikin gida wanda jam'iyya za ta yi a nan jam'iyya ta hore shi da ya ci gaba da ba da ba jam'iyya goyon baya sannan kuma an tabbatar masa za a yi gaskiya da adalci wajen zabubuka na fidda gani. kakakin jami'ar apc kenan a jihar adama muhammad abdullahi ibrahim abdulaziz sashen hausa murar amurka daga yola a najeriya